ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Haƙiƙa, waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar daga littattafai da abin da yake cikinsu na dalilan gaskiya da annabtar Muhammad kamar yadda Yahuda da Nasara suka aikata kuma suke karɓar wani ɗan abu kaɗan na shugabanci ko matsayi ko dukiya a kan wannan ɓoyewar wannan babu abun da suke ci a cikinsu alal haƙiƙa face wuta kuma Allah ba zai yi magana da su mai daɗi a ranar alƙiyama ba zai yi magana da su ne da abin da zai bakanta musu rai kuma ba zai tsarkake su ba ba zai yabe su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi